sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar arha jama'a assalamu alaikum. Salo Garba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin tayi. To, Najeriya ƙasa ce Afirka da ke alfaharin gudanar da mulkin demokradiyya kusan kwatankwacin na ƙasar Amurka. Irin demokradiyya ɗin Amurka shi ne tushen tattalin arzikin ƙasar. Akwai kuma abin da ya san gwamnati ya kamata tanada masa idan yana kasuwanci, domin haka mulkin demokradiyya ɗin ƙasar ya tanada. Shin, ko haka lamarin yake a Najeriya? yau filin ya gayyato malam samala ibrahim rimaye ya bayyana mana demokradiyya irin ta najeriya da yadda ake gudanar da ita shin ko ta taimaka wurin faɗaɗa ko kuma rashin faɗaɗa tattalin arzikin ƙasar mun fara firar tamu kamar haka ina son yanzu ka gabatar da kanka to suna na sama'ila ibrahim rimaye ah, daga ƙaramar hukumar kankiya cikin jihar katsina kuma ina aiki da wata ma'aikata mai zaman kanta wadda ba ta gwamnati ba ce da ake kira AIDS Prevention Initiative in Nigeria da ke a Abuja tarayyar Nigeria. Ki ta fannin kuɗi na wannan ma'aikata. Malam Ibrahim, ina son ka bayana, wai menene ma demokradiyya? To, demokradiyya dai mutane za su yi fasarta ta ta fuskoki daban-daban amma akwai wani tsohon shugaban ƙasar amerika da ake kira abraham lincoln shine ya ba da ma'ana ko fasarar menene demokaradiyya a takaice wadda kusan duk duniya an yarda da shi mhm. ya ce gwamnatin demokaradiyya ita ce gwamnatin jama'a wadda jama'a ke jagora kuma domin jama'a Mm-hmm. a takaice kenan gwamnatin jama'a wadda jama'a ke wa jagora kuma domin jama'a kaga alƙiblar gwamnatin demokaradiyya jama'a ne jama'a ke zaben waye zai shugabance mu a takaita ma jama'a ne ke gaya mashi ni za ka yi mm-hmm. kuma jama'a ne a zuciyarsa jama'a ne a cikin tunaninsa yana yin komi domin taimakon jama'a domin taimakon jama'a domin taimakon jama'a ba domin son zuciya ba ba gwamnatin son zuciya kamar yadda muke gani a zamaninmu ba yadda ka bayyana ma'anar demokradiyya haka ma'anar da eh. take a najeriya muna ganin saɓanin haka salihu garba kamar yaya domin aina gaya maka na ce gwamnatin ta jama'a ce jama'a ke mata jagora kuma domin jama'a mhm. amma kamar da na gaya maka sai kaga 'yan siyasa shugabanni suna yin son zuciya suna yin abu domin su kansu da iyalinsu da abokansu na kurkusa maimakon domin jama'a gaba daya to kaga saɓanin haka muke gani a ƙasar mu ta Najeriya haka kuma a sauran wasu kasashe na musamman nan bangaren Afirka to idan haka take to idan haka take mm. idan irin tamu demokradiya din kenan ta yaya wannan zai haɓaka ko ya taimaka wurin haɓaka tattalin arziki abinda nake so Eh, kamar da gaya maka tambayar nan tana da fa'ida kwarai da gaske ina so mu in ansa wannan tambaya ta fuska biyu ko mu tattauna wannan magana ta fuska biyu to na farko ina son mu yi magana akan menene ni a tunanina nake gani gwamnati ta kasa yi gwamnatin eh, demokradiyyar nan tamu ta kasa yi ta yi kasa a gwiwa da bata iya taimakon ƙasa ba bata iya taimakon tattalin arzikin kasa ba. To kai me ka gani? Na fanni na farko kenan sannan na fanni na biyu ina so in yi magana akan abin da a gani na gwamnati ta ɗan yi kokari domin kaga in na zo na ce gwamnatin demokaradiyya bata taimaki ƙasa gaba daya ba ban yi wa gwamnati adalci ba. Mm-hmm. Idan kuma na ce gwamnati ta yi rawar gani ta yi komai mm. to ban yi gaskiya ba ban kuma yi talaka adalci a ƙasar nan najeriya ba to shi yasa nake so in fuskance su in fuskance wannan tambaya mhm. a ta wannan bangarori guda biyu to bari mu fara da abubuwan da nake ga gwamnati ba ta iya yi ba waɗanda a gani na ba su taimaki ƙasar nan ta najeriya ba ta fannin tattalin arziki ta fannin tattalin arziki da taimakawa jama'a a cikin ƙasa bunƙasa arziki na ƙasa da jin daɗin jama'a. To yadda mutane za su fuskanci yadda ya kamata su yi kasuwanci su yi tattalin arziki ko yaya? Yawwa, bari fara da magana talauci a cikin ƙasa. Mm-hmm. talauci a cikin ƙasa mm-hmm. domin idan ƙasa tana da arziki jama'a ma za su zamanto suna da arziki. bankin duniya mhm. sun yi fasarar menene ma talauci wato sun zo sun bayyana yadda za a gane cewa mutum yana da talauci ko kuma mutum ba shi da talauci hmm. sai suka zo suka suka yi wani suka ja layi aka ja layi da ake kira poverty line wanda ke raba tsakanin talaka da wanda ba talaka ba sai suka ce idan mutum yana iya samun dala biyu ta amerika a rana akalla a rana za ka iya samun dala biyu ta eh. amerika mm-hmm. to ka ƙetare wannan layin na talauci za a ce to kai ba ka cikin haƙuba ta talauci amma idan kana samun ƙasa da dala biyu ta amerika eh. to kana cikin mutane masu fama da talauci a duniya. To Malam Ibrahim, eh, dala biyu, dala biyu eh, ba, naira ɗari uku ba kenan ko nawa? Ɗari uku, a wata a ce ɗari uku da hamsin. To. A ce da rana daga fitowar rana zuwa faɗuwar ta ba ka iya samun naira ɗari uku da hamsin a rana ba. To. To sai a ce kana cikin talakawa. kana cikin masu fama da matsanancin talauci idan ka samu kuma abin da ya kasa da haka sai a ce to ka ketare layi ko da yake akwai wanda sun ketare layin amma suna nan dai eh, kamar a ce aljannar kare ce ba daɗi ba wahala hmm. domin ana, ana ci ne hannu baka hannu ƙwarya ina baka fasarar ne ma talauci tukun ina jinka to kaga yadda bankin duniya suka fakarta talaka da wanda ba talaka ba to kaga idan aka zo najeriya hmm. akwai mutane waɗanda amma a tura magana ɗari uku da hamsin kasan naira hamsin naira hamsin ba su iya samu a rana ba abincin yau ba na gobe a na yau din ma babu ita za a yi sai an nema ƙarshenta a dawo ba a samu ba ana cikin matsanancin talauci. Hmm. Bankin duniya sun yi wani ƙididdiga suka fidda alƙalma cewa lokacin da aka fara demokaradiyya a Najeriya shekara ta dubu tara da tasa'in da tara. Eh. Talauci a Najeriya waɗanda suke ƙarƙashin wannan layin da nake maka bayani a kai Eh. mutum ne kashi arba'in da biyar cikin ɗari na najeriya suke cikin talauci cikin wannan cikin talauci to yau kuma fa a cikin wannan shekarar sun fidda alƙaluma mm-hmm. da ya kama har ya zuwa shekarar da ta gabata 2013 yana jin ka aka ce waɗanda suke ƙarƙashin wannan layin na talauci mm-hmm. mutum ne kashi saba'in a cikin ɗari na 'yan ah. Najeriya. An samu wajen kashi talatin ƙarin kashi talatin kenan? Talatin talatin da biyu kusan talatin da kashi eh, daga arba'in da biyar ko? Eh. Yawwa. To. an samu kashi kusan. Kusan talatin eh. A cikin a cikin a zamanin da ake gwamnatin demokaradiyya talauci ya ƙaru. Jama'a a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Samala Ibrahim Rimaye da Juli Gresham wadda ta shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke fata ku kasance cikin ƙoshin lafiya sai saduwa ta gaba. Ba za bi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya.